وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkar da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da zuwa madina 1432 wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan shida meladiya ta 2011 a wani wannan majalisi na karatun bugayatul mushtaq fi shafi talati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiya ta rahimahullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darsin mu na 31 a jeran gwanan darussan mu na wannan masallaci bai albarka wanda shi ne na 145 idan ka amsa ba wancan sati banda wanda ya wuce ibn taymiya yana kan akan akidar magabata cewa magabata a akidar su ba su bambanta ba ba su yi saƙani ba daga kan sahabbai tabi'ai atba'u na a ɗimbatul huda irin su malik irin su sufiyanu tauri da sauransu da sauransu duk waɗannan suna kan aƙida guda ɗaya ba su yi saɓani a kan usulul aƙida ba waɗanda suka yi saɓani su da suka zo daga baya suka saɓa wa manhaji da tsari na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin tabi'ai waɗanda suka bi tafarkinsu waɗanda su suka bi saɓani a cikin aƙida amma duk wanda ya yi wato ladari da ainihin ta'ammuli cikin dukkan abin da aka ruwaito daga waɗancan a kwarai zai ga cewa abu ɗaya ne duk bambancin da yake tsakaninsu na zamani duk bambancin da yake tsakaninsu na garuruwa amma duk da haka za ka samu manhaji guda ɗaya ne kamar yadda bambancin da ke tsakaninsu na ilimi bai sa manhajinsu da da ta saba ba to shine mala ya ci gaba da cewa wara'a an da kuma a turi an ula'ika salafi كتاب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرئية معهم والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة وما تقدم ذكره إذا متن يدوبة يتن تنتين يكرن تابين أكرويته لك تنبعي لتابعي لأتباع التابعين للإمامان شريع إذا متن يتعمل يتذهي يكراتن تانسو زي كتشيوه an al-ma'tsura an ulaika salaf abinda duk aka ruwaito wannan magabata fi babu tauhidi a abinda ya shafi bin tauhidi ko babin sifofi na ko babin adalci ko babin al'adar, to qaddara wa babin imani babin imani wal asma'i da sunaye wal ahkami da hukunce hukunce Babin wa'idi babin wasu wabi da sakamako wal Ikabi da Ukuba, wa babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari babin da yake magana akan umarni da kyakkyawan aiki hana mummuna kuma ya tafi da abin da yake da alaka da wannan min hukumul umara'i abrarihim wa tijarihim daga hukuncin wato sarakuna ko masu mulki masu biyayya daga cikinsu da fajiran cikinsu a hukumin ra'iyyati ma'ahum hukuncin talakawansu wal kalamu fi sahabati da magana akan sahabbai wal qarabati da dangin manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum zai ga cikin da aka rawaito cikin waɗannan babubbuka daga waɗancan magabatan kwarai ma yubayyinu li kulli aqilin adilin an salafa al-mazkurina zai ga abin da ya zai bayyana zai bayyana wa dukkan wani mai hankali adali cewa mata ɗin can da aka ambata lam yakun bainahum min an-nisa'i fi hadhihi al-abwab ba su da ja'in ja da gardama wato a cikin wannan waɗannan babu duka illa min jinsin niza'in ladhi aqarrahum alayhi al-kitab was sunnah sai dai jinsin da da irin wato saɓani wadda alƙur'ani da sunna ya tabbatar da su a kan shi kamar ka kaddara zikruhu kamar yadda kansa ya gabata wato anan ibnu tabiya yana ba da misali kan wasu matsaloli na aƙida daga baya-baya wato bayan sahabbai wasu suka ƙirƙiro wasu bidiyoyi na manya a cikin waɗannan matsaloli na aƙida ta yadda in ka koma maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗannan limamai da ya ambata daga cikin alin baiti da waɗanda ba baiti ba ba za ka samu wannan sabanin ba ba za ka samu irin wannan aƙidar ba ya ce wara'a shi ne dubawa kuma zai ba an ba suri an ula'ika salafi cikin abin da aka rubaito daga waɗancan magabata في باب التوحيد والصفات باب التوحيد بصفوف الله باب التوحيد بصفوف الله wato zai ga cewa magabata na kwarai waɗanda aka ambata da waɗanda ba ambaci su ba zai ga cewa dukkaninsu sun yi ikifaki sun yi ijima'i babu ko babu ainihin sali a tsakaninsu wajen tabbatar da Allah wato kaɗaitakarsa a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa sannan da tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su ba tare da yi musu tawili ba tare da murgula su ko ainihin bankara su ba tabbatar da su koyon Allah da manzansa suka tabbatar da su tare da tsarkake ubangiji daga dukkan wata waya tare da tsarkake ubangiji daga kamanceceniya da wani maluki tare da kore wato kaifiya wato tabbatar da kaifiya ba tare da cewa ga yadda sifar take ga yadda kamanninta yake zai ga cewa magabata na kwarai sun haɗa kan wannan ba sa kore wa Allah sifofi don kawai hankalinsu bai gamsu ba ba sa yin wannan saboda a babin tauhidi da babin asifat da ka same su a kan guda ɗaya suke babu wani magabaci da ya halatta a ɗauki wani aiki na ibada na bauta Allah a yi ma wani babu shi har yadda babu wani da cikin bata da ya musanta wata kifa daga cikin sifofin Allah bayan Allah ya tabbatar da ita a cikin kafinsa, ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ya tabbatar da ita a cikin sunnata wannan yana nuna ittifaqin su da haduwar su akan wannan babi wanda ya fita daga wannan babi da shi ya kawo tsakani shi ya kawo rigima shi ya nemi ya raba kan al'umma shi ya kamata nemo shi a kawo da shi ta hanya ba a ce ya ci gaba da zama akan sa amma kuma kai haɗe ki ba zai yiwu ba shi zai dawo kan abin da magabata da farko suka yi kai a kansa nan yana ishara zuwa ga mu'tazila wanda ce aljamiya da mu'tazila wanda dukkan wanda suka zo daga baya reshe suka yi daga waɗannan aljamiya wanda suka ja wani bauɗaɗe kulturare da aka taɓa yi mai suna Islam ibn Sufwan wanda shi kuma ya karɓo aƙida sun daga aljihar ibn Dirham shi kuma daga bayanin Musamman shi kuma daga Yazid ibn al-A'sam wanda ya hude wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sihiri da jefa a cikin rijiya wani akida ta Yahudawa da Jam ibn Safwan ya tarkato ya shigo da ita cikin da'irar musulunci da ne yayi wa addinin musulunci barna ita akida ce wacce aka gina da akan korewa Allah sifofinsa da cewa Allah bai sifantu da wata sifa mai suna ilimi ba ko wata sifa mai suna kudura ko wata sifa mai suna asam'u ji albuka shi a gurinsa dukkan wasu sifofi da suka zo a cikin alkur'ani ba za ka ce musu sifofi ba sai ka ce sunaye ne kawai da suke yi dace amma ba a cewa Allah ta ne ne da sam'i ne yace kuka a ce Allah basirun ne bi basarihi ko rahimun ne bi rahmatihi ko hakimun bi hikmatihi yace idan kai haka to an ce Allah ba ɗaya bari. ala yana da yawa wato dole aka tabbatar an tabbatar da Allah an tabbatar da kuma hikima wanda yace ita kenan ajin da yace kenan alloli alkulla ma utaddada bisa wannan shubha suka ce sai dai a ce alimun bi kafirun bi zatihi ba za ka ce bi qudratihi ba suka kore wa Allah cikin to wannan shi ne farko da ya fara haska wannan bid'a da ya kokarin ya ga na yada ta bid'a wato tsakanin al'umma wanda a ƙarshen lamarinsa wani gwamna a Khurasan da ake san Ibn Sayyar ya sa aka kama shi aka kashe shi daga nan da ta rika yaɗo har aljamiya sun ga suna bin al-mu'tazila suka bayyana mu'tazilawa sun bayyana a farkon farkon karni na biyu farkon karni na biyu a wa'ilul mi'at saniya dalilin bayyana su kuwa al-hasan al-basri kamar yadda kuka sani tabi'i ne hamshakin malami ne da zamaninsa yana da halka wato majalisi da yake ba da ilimi wanda malamai da ɗalibai na fannoni daban-daban suke halartar wannan majalisi suke kankara daga ilimin hassanin bisiri wata rana yana zaune a majalisinsa yana bada karatu sai wani mutum ya zo ya ce yana da tambaya tambayarsa ya ce akwai wasu sun bayyana akwai wasu sun bayyana suna cewa dukkan wani wanda ya aikata zunubi kafiri ne duk wanda ya aikata wata kabira wata ka'ira kamar ƙarya ko ya yi zina ko ya yi sata to suna cewa kafiri ne ya ce kuma akwai wasu ɓangare ga su kuma abinda suke cewa imanin mutum ba shi da ala da aikinsa saboda haka la tazurru al-ma'siyatu ma'al iman kaza la tanfa'u ta'atu ma'al kufur wato suke cewa su ɓangare ba zai cuci mutum ba wasu karera da imani kamar yadda ta'ad sabon ta amfani shi ba wasu kafiri ne shine al-murji'a wajen firqa ta farko sune al-qawarij sune al-qawarij wadanda suke kafirta mutum da zunubi idan ya aikata zunubi sai su ce da shi ya kafirta ya fita ga da'irar musulmi sannan aka je lahira zai shiga wutar jihar jahannama ya dawwama khalidan mukhaladan fiha abadan wannan kuma firqa ita ce firqa murji'a wanda su kuma suke ganin shi dai kawai ayyada yadda akwai Allah a zuciyarka ko da harshenka to shi ke ba kuma abin da zai cuci ɗinkarinka da aikin da za ka yi wadda zai cuci ka wanda bai yarda da Allah shi da ya na a bai amfani shi ba to shi ne wanda mutum ya zuwa gaban alhassan basri a majalisar ka ko a majalisinsa da tambayarsa yana da hukunci ya gaskiya take a tsakanin waɗanda mutane biyu waɗannan kungiyoyi biyu da ya yi tambaya kenan alhassan al-basri ya ɗan tsaya yana tunanin irin ansa da ya kamata ya bashi sai wani mutum da ake kira wasu na asa da ya firgiga ta tashi da sharaf da karfe tambayar sai ya ce shi a fahimta haka shi yake aikata saƙon Allah ba za a ce masa mumini ba za a ce masa kafiri ba huwa bi manzilatin bainal manzilataini yana nan shi ba nan ba shi ba can ba shi a sama ba shi ba kasa shi a ciki ba shi ba waje ba yana nan yana reto a tsakanin wadannan sunaye guda biyu shi ba kafiri shi ba mumini shi ba kafiri ba alhannul Basiri ba yadda za a iya barci da wannan ansa tashi saboda haka sai ya nuna ba haka ba ne ansa wanda duk da aikata safo hukuncin ba kasirci ba ne garin da mace bai kai hukuncin da za a yanki hukuncin yake ganin wannan mu'minun ne bi imanihi fasikin bi ma'siyati wato mu'min ne fasik mu'mini ne bi imanin sa fasiki ne da sa wato mumin ne fasik kuma a lahira take mashi'a in sha Allahu, azabahu wa in sha ghafara lahu to sai a ibn ya ce shi bai yadda da ansa malamin sai bayar sai ya koma gefe masallaci shi ba sai ya da tashi daga saboda haka sai ya zauna da da ya zo aka shi irin kuma ansa sai shi ya warware masa ya zo ya yi tabbata ce kai zo nan ya ci gaya maka ba haka ba ne suka yadda saboda haka sai ya fara samun wasu jahilai wawaye suka fara yadda da shi kuma irin wannan ko iblis ne ya shugu fito ya kafa irin sai kuma kungiyarsa sai ya samu magoya baya sai da yan ɗan iblis guda shida da kaga an samu ubadatu shaitan da ke kuma da su a wata wai su masu jikin shaitan ne a da su shaitan an zalunci shi an cuce shi kawai don ya ce da zai yi sujada ga adam kuma ya faɗi hujjata shi kenan sai a ance shi a ce an kore shi su ba su yadda ba saboda ka su sa kare da shi kuma ka samu da 'ya'yan manya-manyan kiristoci a cikin tafiyar saboda aka su shiga da su tashe da fara ta sai wajen karfi uku dare dare ya tsala kowa yana bacci sannan sai a haɗu da mata a haɗa a ɗaki a kashe fitilu saboda ka a disko kure a yi tattaba ginin tikar da asha'a har gari ya waye to an biya wa shaidan bukatarsa wanda ita ce bautarsa suka malamai suke tattarawa da su wai a ranar da su cewa aƙida su ba ta da su shi to dan menene bayan ba shi a cikin aƙida su kuma a ce ba za a karɓi tuban shi ba shi ta har abada a saurari uzurin sa mana saboda ta kai irin kuwa su in ba a ta sun samu mabiya ba za a kai mamaki ba shi har zai yi karkuwa watakila da wasu ayoyi da ya karkuwa da wasu hadisai da ya ta ƙoƙarin fakewa da su yace su ne hujjojinsa to anan ya fara samun mabiya irin su Amr ibn Ubayd da shi Amr ibn Ubayd shi ya ci gaba da shugabancin tafiyar lokacin da suka koma gefe a an ce kafiya ibn Da'amat as-Sudusi bajiran Hasan al-Basri yake cewa i'tabinan ina yake cewa i'tazalana wasil wasil ya ta tawaye a wata ruwar an ce shi hasalul basri shi yake da ya ce ya eh, tada lana wasil to wasu ya fara tawaye ya mana tawaye shikenan aka kira su mu'tazila idan ma'anar mu'tazila ɗin tawaye amma ɗin tawaye a aki da suka yi wa hasalul basri da majalisin sa tawaye daga wannan lokacin shi ta zama kungiya wasil ibnu aba mutum ne da ya shahara da fasaha da iya magana da za ka harshe talancin magana da yana magana Mun da nan zai ribaci hankulan masu saurarensa da hujja da hujja da hujja kuma ya mutu amur ibn ubaid ya ci da tafiya. a asalin ta tsoro ne a basra wasu suka yi dafanci zuwa bagdad amma sai sai reshi kuma tafiya da cikin tafiya sai aka fara samun rigima yan basara da yan bagdad akan aqida yan basara a yan bagdad bayan su masu rika sai suka fara ƙaro wasu matsaloli cikin aqida za ta yi faɗaɗa. ta kuma kuma kwalwar shi ta kayamta wani shirme wani hauku shi kenan sai ya ya fito sai shi wani aƙida ce suka fara fara ne tun daga kan daga kan hukumu shaki fi shaki a shaku fi shaki ne hukuncinsa a shaku fil ko fil kufri wato a farko sai ita a akan cewa idan Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko wanda ya aikata kaza kafiri ne sai mutum ya yi shakka canya kuwa kaza ta da aka ce kafirci kafirci ne kuwa ina kaza da aka ce hukuncin su kafirci ne haka ne abin yake to suka ci duwan da ya yi shakka akan wannan kafiri ne kuma kida ana suka masarwa da su ba ba abin da ya ce kafirci ne wanda ya zo ce ka ina shakka to an yana ina tuhumar mutan Allah ne saboda ka kaga ba mumini bane in ka imani da zai shakka imani ba zai tunkalo da shakka ba to suka yi tuntuɓe akan kafirci da shakka akan kafirci ko mai shakkar mai kafirci mai shakka ne? A ashakun ke kudur shaki a ashakun ke shaki a ashakun ke shaki ke shaki shi ne hukuncinsa to mutanen basra sai suka ce wanda ya shakka yanda ya shakkar kafirci shi ne kafiri ne wanda ya shakkar mai shakka kafircin mai shakka shi ne kafiri ne wanda ya shakkar kafircin mai shakkar mai shakkar kafirci shi ma suka ila ma na nihaya ko na ka abin zai ta tafiya su ko mutanen mutanen kafirci sai suka ce a abin kuma ya yi zurfi da yawa ɗaya da shi dai a matakin farko a mataki na biyu na abin da ya kasa ne kusa hukunci da kafin shi shi a nan mataki na biyu suka ce ai shi ba shakkar kafirci yake ba shakkar kafirci mataki na farko shi shakkar kafirci yake shi abu kasa kafirci ne bauta wani kafirci kiran wani kafirci ne sai yake shakkar inda wani kafirci ne ce tukuna yana shakkar kafirci sarki na biyu shi yana shakkar wanda ya yi shakka hukuncinsa kafirci ne ko ba kafirci ne wato kuma shi ba kafirci yake shakka ba shakka yake shakka akwai gaskiya akwai abin da kai ɗan da zaka hukunta shi ba sai suka ce masa fasiki ka suka ce suke da shi fasiki amma ba za ka hukunta shi ba to anan tuka nan suka fara darewa aka samu wasu matsaloli guda ashirin da wani abu ashirin da biyu wanda a mu'tazilawan bagdad wanda su ne mu'tazilawan kali suka saba wa mu'tazilawan bagdad da su kuma tare shi ne kusanarwa suka yi arwa suka yi har haka abin da har har ta kai ba suka kafarta junansu har su kai suka kafarta junansu a jima ba sai da hirɗa wato mu'tazila suka kafasu suka daddare suka zama kungiya kungiya wajen kungiya ashirin da shida kungiya ashirin da shida kowace kungiya kuma mu'tazila ne kowace kungiya mu'tazila ne a irin su alwasiya al'amriya aljahiliya annazaniya aljahiliya hadda alhibariya to akwai wasu kaidoji guda hudu wasu hukumai guda hudu a dukkan wani mu'tazila ya yi da su kuma yi da wannan mutu suna shakkar wato cikarsa ba mu'tazili ba zama ba mu'tazili ba a musulunci mun san arkanul islam guda biyar akwai kuma usulul iman guda shida a musulunci mun san wannan ne al-islamu ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام wa وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وحج البيت man istafa ilaihi sabila wannan su ake kira arkanul islam akwai usulul iman su kuma guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan sune al usul suna da nasu guda biyar na farko suka sa sun na biyu sa suna al na uku suka ce sunansa manzilatun bainal manzilatain na hudu kuma infaqu alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id na biyar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi wannan usulul khamsa wanda kike da su ka tasu ne wanda bai da su ba bai da ke ba kamar da zaka ce wanda shi shike musulunci ba ba ba musulmi ne to su haka su ba ba mu'tazile ne to haka duk mu'tazila sun kafa wannan al-usulul khamsa guda biyar wanda kuma littattafai suka yi jima a kansu mafi shaharar littafin da aka yi littafin alƙadi abdulljabbar ibn ahmad al-mu'tazili sharhu usulul khamsa wanda yana nan an buga shi kuma ana kan ana da shi ga waɗanda suka yi da da aqida ta mu'tazila suna garkuwa da shi sosai anan da ibnu taymiya yana ishara zuwa gare su inda a kusa a maganarsa ya taɓo waɗannan usulun da inda ya nuna cewa su su da mata a kan waɗannan abubuwa abu ɗaya ne tauhid menene a cikin a gurin mutum wato sharhin waɗannan kashikan kan biyar a tauhid a gurin mu'tazila yana nufin korewa Allah ta guri ka sifanta Allah da sifa in ka sifanta Allah da sifa to ka ce da ka cewa akwai wasu abubuwa kadimai ɗan da Allah saboda ka kai wa Allah shi kishiya ba ka suka koya wa Allah sifofinsa suka ce wannan shi ne tauhidi sai ana ahalar sun sun saba musu kamar da muka faɗa a ahlus sunna game da tauhidi kanan ta saba wa aqida mu'tazila su aqida su dan ta korewa Allah Su sufi wai kore masa shi ne zai tabbatar tabbata cewa sai ne jallin jall amma matakar ka tabbatar da wata sifa tare da shi to kayan ta kishiya ko in ta kai da wannan kawai sharadi daya babu wanda zai ji da wannan a cikin mu shi ne ibnu tabiya yayi magana ana ce ba tauhid was sifat yace ahlus sunna nan maganganun abu ɗaya ne su yi daidai da maganganun mu'tazila sannan ida ta biyu al'adil da al'adil shi ne bawa shi yake halittar aikinsa ubangiji ba ya da wata mashi'a akan aikin bawa al'afa'alul masu lokacin lahum muhdathatu lahum kirkire kayan su don ciki ba ya da tsawata idan mutum ya tsaya shi ya tsaye da kansa in ya zauna shi ya zauna da kansa in ya tafi shi tafiyar da kansa in ya kisa shi ya tsaye da kansa in ka yi aikin ɗa'a ya yi sallah azumi da kaya musulunci shi ya yi wa kansa in ya ki ya yi kafirci shi ya aikata wa kansa babu aikin ubangiji kuma shi a sa ciki ce saboda in ka ce akwai mashi'ar Allah a cikin aikin bawa ka kure wa al'adalci domin ta yaya zai so wa bawa aikata wani abu da ba daidai ba sai azab an gane saboda haka ne suke cewa yadda da cewa bawa shi ya halitta ayyukansa Shi ne tabbatar da adalci ga Allah shi ne ma'anar al'adlu kaga anan sun kore abin da mu duka ɗauka shi shike da na ibari shi ne ƙaddara sun kuma ƙaddara ƙaddara ɗin na ai maratib ce akwai ilmu ba akwai kitabatu kitabatu zilon hilfu sannan kuma akwai mashi'ata mu mashi'ata ila akwai khalqu afalil ibad maratib da kuma guda hudu dole mutum in yana wato sun zai yarda da ƙaddara sai yarda da su Allah ya san abin da aka aikata shi ba aikata shi ba ya rubuta shi wanda shi yake samar da shi wato shi yake halitta aiki babu wani abin da ba Allah ne ya halicce shi ba Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku ya halicce abin da kuke aikatawa saboda haka duk wani abin da kuke aikatawa halicce shi sannan kuma ba zai yiwu kai wani abu cikin mulki da ba shi sa. ba zai yiwu ka yi wani abu kaharan wato irin ka wa Allah ko ya su ko bai so ba ba zai yiwu ba dole sai da mashi'ar Allah cewa ba ta sha'una illa in sha Allah dole akwai mashi'ar Allah za ka mashi'ar bawa ya ta hada take da mashi'ar ubangiji ba za ta kasance kai ba shi sa Allah cewa ba ta liman sha'a min minkum an yastaqim sai kuma ya ce wa mata sha'una inda an yi sha Allah sai tabbatarwa da bawa mashi'a sannan kuma ya tabbatar da mashi'ar Allah ya ce mashi'ar bawa na haɗe da mashi'ar Allah amma ko saboda haka ubangiji ya halicci aikin alkhairi ya halicci aikin da yake na sharri ya halicci ya halicci ma'asiya wanda ya nuna bawa idan ya zaɓi wannan sai ubangiji ya ba shi damar aikata abin in ya zaɓi wannan sai ya dama in ya hada ila hustar shida in ba shakiran فإنك كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر معناه نجدين ubangiji ya nuna ɗan adam ya nuna masa wannan ya nuna masa wannan amma halittar ayyuka da yake su kuma bawa bai isa ya keɓanta da mashi'arsa ba bawa bai isa ya keɓanta da mashi'arsa dole sai ubangiji ta shiga wannan kisa wasu suna suka ga cewa abinda mutum riga suke fita wato ahalar suna suka tabbatarwar Allah kaddara dole ne mutum ya kirari da ita idan har yana su da zama mumini mutum da suka yi inkarin da su babu kaddara wannan shine abin da su mu'tazila suka kirawo adalci su kuma ahlus sunna suka ce wannan ba adalci bane sannan kuma adalcin ubangiji yana nan shi ya shi ya nuna wa adam ya nuna masa alkhairi ya nuna masa gaskiya ya aiko masa da annabawa ya kuka da littattafai an yi masa wa'azi an karanta da shi sai ya ga cewa bara ya zaɓi wannan hanyar da ya zaɓa ubangiji ya hore masa damar bin ta shi ya zaɓa ta wasu kuma za a zo a ce in aka fi haka ubangiji ya yi zalunci a ubangiji zalunci kowa ba da haka kawai ya kamata ba sai bayan shi an da aiko da manzanni rusulan mubashirina wa mundirin da yalla ya kuna lillahi ala Allah hujja ba'da ar-rusul wanda zaka wa Allah hujja bayan ka aiko manzanni sai bushara sai gargadi wannan a wata mu'tazila ta al'adun kan har shi'a ma a kanta suke da tauhidin da al'adun da shi'a a kan wanda suke su ba su tabbatar da kaddara shi ya sa ake ce musu kadariya ana ce da su da cikin da ake kira mu'tazilawa da shi akwai al-qadariya al-qadariya ay nufatul qadar masu kore kaddara sun kore kaddara su ne sai su jingina wa kansu kuma sun kore wa Allah kaddara abubuwa sun kuma jingina kaddara zuwa ga kawunan su saboda haka yake su zama su ne kadariya za su iya ce alkadariya ta mu'tazila din ne su ce almu'tazila alkadariya din ne to ahlu sunnan sun saba shi yasa yace wa babi wa babil adli wal qadari babil adli wal qadari ba ga ganin mata a wani babin ba su saba ba a wannan aqidar ta al-adl wal qadar yace ta wata rana yana sulki ya kawo shi a cikin a cikin littafin tabaqatul kubra tabaqatul shafi'iyya ah, a jamar Abu isa al-Isra'ili ko isa al-Isra'ili ɗaya daga cikin manyan malamai na ash'ariya wanda akwai rigima tsakaninsu da mu'tazila da can shi Abu al-Hasan al-Ash'ari da mu'tazile ne bayan ya shekara arba'in yana harkar mu'tazilanci ƙarshe Allah ya ganar da shi ya ganar da shi ya ya fita ya bar mu'tazilanci ya dawo sunna to Abu isa al-Isra'ili yana kan tafarkin Abu al-Hasan al-Ash'ari wata rana ya shiga wajen wani basaraki da ake kiran shi as-Sahib Ibn Abbas a kurin a wannan fadar akwai wani malamin mu'tazila akwai wani malami na yawa yana gurin shine Qadi Abdul Jabbar sai wani da mu'tazila da ga wannan sunna din ya shigo sai ya ce subhana man tanazzaha 'anil fahsha sai ya tabbata a wanda ya tsarkaka daga alfasha kun gane me yake nufi to wai ku ala sunna da kuka tabbatar da Allah halittar ayyukan bayi kun tabbatar da kiran shi ya halitta alfasha shi yake sa a aikata alfasha to ubangiji kuma ya tsarkaka daga wannan ka aiki alfasha da aikin da yake da kyau wannan bawa shi ke wa kansa an ba shi da ba shi a baya da cikewa akan wannan kasu suna ga wannan tsarkake Allah ne yake subhana man tanazza an al shi ko wanda yake malami ne ya gane shi ya san da yake nufi yana jin haka shi kuma sai ya taraddi shi ma sai ya ce subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha yake sarki ya tafi ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin sai wanda ya dama saboda haka alfashi da duk mashi'atin lahi ne kai kuma ka ce ba mashi'atin lahi kai ana a gurin ka wato wani abu na wakana cikin ikon mulkin ubangiji wanda wanda shi bai ga damar faruwarsa ba kamar tilasta faru bai su ba Zubaidi ya bashi shi ansa sai ya ce da shi a ya sha'o rabbuna an yi wasa zo gudunmu. ya ga dama a saka masa ji shi ba mutu zali shi ko malamin sunna sai ya ce a yi usa rabbuna ara a ce a ubangiji da yaƙi da ya so shirin a ce da ƙarfi kawai an yi ci baya so kamar aka ce wani ya hana abu wani ya zo ya ce sai an yi kuka su su yi a kana akwai ajazu to shi ne sai shi ma ya mayar masa ansa cikin tambaya kaga ya bashi wannan ansa sai ya ce a ra'aita in mana anil huda wa haka hakama alayya bil huda ahsana ilayya amasa. asa shi ne mutazili ce to ka gaya mun idan ubangiji ya hana ni shirya. shi ya hana ni shiriya kuma hukunta mun halaka shin ya kyauta samun kayan munan wato kai da kake cewa ubangiji shi yake halittar abu ubangiji da shi a to shikenan yanzu ya hana ni in shiryu sai ya hukunta in halaka ya ki kuma mai koya mu na namu inda shi dan bid'a shi kuma abu Isaka da israili sun shi da shi in ka tana'a mana'aka ma huwa laka fa sa'a وإن كان معك ما هو له فقد أحسن وربك يفعل ما يشاء idan abin nan da ya hana ka haka ne haka ne mulkin ka lalle da kyauta maka ba mulkin su ne nashi ne ya kuma zai baka ba abin da ya maka kuma ubangiji na aikata abin da ya shi magana babu ta cewa kuma sun ce kurewa godari to haka mu'tazila suka yi kafa abinda sunna suka yi kafa da mu'tazilawa wajen tabbatar da wannan sanan a rukuni na uku shi da abinda suke kira almanzila bainal manzilataini almanzila bainal manzilataini kamar yadda kuka ji shine mutum da ya aikata sako khawarij da su sun rawa ya bayyana su ba a gurin su duwa wanda ya aikata kabira kawai wuta kaya ake shiga shi duk nan an kama magana saboda haka suka soke ceto suka ce babu ceto don ceto ai wanda ya shiga cikin wuta ake ceta babu wani. lokacin da wasu ido a afa ya ga to kada ya je ya sa kan cikin kawari kai tsaye saboda haka sai ya kira da ya fi kafiri ne kamar da kawari suke amma kuma ya kira da shi mumini ne sai ya ce bi manzilati bainal manzilatayn da wannan hankali ba zai karɓa ba saboda al-iman wal kufr al-iman wal kufr muqabala da ke tsakanin su muqabalatul naqidain ne Wannan naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'ani a ka'ida abin da aka ce eh wannan na kidin wannan ne to dole ne eh ya kasu ciwa gaba daya a baiwa su haɗu zai iya ruwa kuma a ci babu wato kamar misali a ci mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa na kai ne ko dai mutum da ransa ko ya mutu ko da rai ko ya mutu wannan rai ko mutu sosai da ake ko dai akwai ran da gama mutuwa ba ko kuma ya mutu domin waɗannan aƙida ne ba za su haɗu ba a cikin samu cikin gayayye matacce ba ko ba su ɗauku kan su a cikin babu ko ɗin ba rai ko ba ba wuce zai yi ba dole sai an samu ɗaya waɗannan aƙida ne aƙida ne na kamar aljihal wal ilm aljihalu wal ilm sanin abu da jahiltarsa wannan a ka'ida na kifani ne ko a hausa duk kishiya ne cewa amma su larabawa suna bambanta tsakanin nafis da din jirgin daban a annafidu daban suna tsoro kuma kan karatun ya muku zurfi shi addu'u da mu hausa kishiya muke cewa shi addu'u ne la yajtami'ani wa qad yartafi'ani a iya samun su duk babu su kamar fari da baki na kai da ne ne ba na kai ne bane fari da baki za su haɗu a cikin abin nan fari ne kuma baki ne amma kuma za su iya jira su duka biyu wata kalar ta uku ta zo a cikin gane a cikin kore ne shuɗi ne ne kaga ba su haɗu ba amma kuma ta iya tafiya su duka amma na kai zani kuma za su haɗu ba amma ba su tafi su duka ba kuma sai ɗaya zauna to haka ƙabar da ke tsakanin alfito iman take da kiza ne mai bai zuwa a cika mutum ba kafiri ne kuma ba mumini ne in kafiri ne kafiri ne mumini ne mumini ne za su haɗu ba a kai kafir kafir mumini dole bai kare da kafiri kuma mumini amma a cika shi nan shi ba kafiri ba ne ba shi ba mumini ba ne ba shi ba dole sai ɗaya ya zauna ba shi daga nan suka faɗi manzila su bayar manzila ta yi Ko an ji lahira shi idan za ka yi sai suka wuta zai tafi in ya shiga wuta ba har abada ko su kafiri ne a wuta ba. ko kawari su ce kan sun ce kafiri ne a'a sai an je lahira ne yake kafirin ba nan a nan gashi nan dai wato su a gurin su suka suka su sauci wanda a lokacin yanki masa hukuncin kafirci ba a sun yanki masa hukuncin kafirci to akwai hukunta ku shirin suka hawa kuma kafiri kamar aure tsakanin su da kisa babu babu gado babu kuma ba za a binne shi a kabar ta ta musulmi ba ba za a musu sallah in ya mutu ba mutum da ba su kafiri ba ni ita rufe nan na abubuwan da aje a yi Allah ka su su suka rangwame amma ya yi mutu kan babu kuma rangwame dukkan wani wanda ya aikata zunubi ba dole ne ne da imani asalin imani yana nan ya yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafi da ya yarda da waɗannan haka yana nan mumini kan fasi kike da sabansa in an je lahira ya cancanci shiga wuta ya cancanci shiga wuta amma al'amarin su ta shiga ubangiji na iya ma shi da umarsa hukuma ubangiji na iya abin nan kyale shi ga anan shi abin da ibn taymiya ya kirawo babu imani wal asma wal ahkam babu na imani imani shine mutum mu'mini a imanin sa wal asma wal ahkam al asma wal ahkam al asma shi ta ce mu'mini ko kuma za ta ce kafiri shine al asma al ahkam in an je lahira mai hukuncin sa sai da wani abu ta kuma zai da wani abu ta haɗa suna a nan ba su da saɓani Wani ita ce abin da su mutum da su ce almanzira bayan almanzira kai ne sai kuma alwa'du wal wa'id alwa'du wal wanda ibn jami'a ya kirawo babul wa'id wal thawab wal azab alwa'du wal wa'id alwa'du shine alkawarin sakamako na kwarai ga wanda ya kyautata shine alwa'd mutumin da ya musulunci zai sawa Allah ya yi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya hana Allah ya yi masa alkawarin zai sa shi aljanna wannan shine alwa'du alwa'idu wanda ya abu kaza mara kyau wanda ya kafirci ko ya yi sabo ko ya yi kaza ko ya yi kaza to ba kafirci ta wuta da na gobe kiyama ko dai ya shiga da wama in kafiri ne ko kuma ya shiga ko ne laifin kusansa daga baya a sake a kusa da shi a sake har masa halitta a sake aljanna wannan shi ne alwa'i abin da mutum da suke cewa a nan inda suka saka wa ahlus sunna su a gurin su alwa'du shine wanda ya aikata aikin alkhairi yi sallah ya yi azumi wajibi ne Allah ya sa shi aljanna dan ya cancanci haka an gani wajibi ne a sa shi aljanna dan ya yi abin da suka na sa shi wajibi ne a ba a saka masa amma ba wai sakamakon saboda ya cancanci lalle a saka masa ba a ce daga sai ya wajabta wa kansa ka ala rahma ba wani ne ya wajabta masa ba wanda ya ce wajabta ubangiji wani abu shi ya ga dama ya wajen wa kanta to sun da ya wajen wa kanta sai mutum ba jiri ne amma shi ko aljanna saboda lalle kun ba da kalar alaihi na ta babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin su ne da aljanna لن يدخل احد منكم بعمله الجنه ولن يدخل احد منكم عمله الجنه babu wani ɗaya daga cikin ku da aiki shi ne zai shigar da shi aljanna sai da suka shiga da an tsaya rasulullah har sai in ka sai ka da shi aljanna ba dan da kada ba shi ce wala ana anni ya an yi tabbata da niyyar mu da rahmat sai da jalil ne da da rahmat a cikin aljanna ya shiga aljanna halalati da ubangiji ya yi alkawari ba zai cika alkawarinsa inna ba la yukhlifu al-mi'ad shi ya wajabta wa kansa ba wanda ya wajabta masa ba ba kuma dan mun cancanta ba kamar yadda muka ci ya yi mawa na aiki dole biya ne biyan da ya zalunci ne ayyukan da muke yi da ubangiji ba irin wannan ba irin abin da ya mana na ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya lissafa ni'imomin da Allah ya mana ba in an ci biya ni ni'imomin ba za mu iya biyan ila ɗaya daga cikin nemomin da Allah ya mana a ce ka ga sauran abubuwa da Allah yake ba in da a ce wato keke da keke za a yi walbani walbaka za a yi harki rayuwa ba su yi ba me za mu yi biya da me za ka yi ka biya Allah a ce duk wata za a kawo ka bil kuma a ɗaya ne ba ka ta nan cikin tafiya a ɗaya kake biya kai kai ta ba ka ta ba wani jikin ta ala na kuma na'ar dalilan wani turji wa kulu na rikki wa irin rikki ya kama ka ƙasar ka tafi ka ka riƙa biya kana biya zai bani da wata da inda kake cikin kawai da aka dage aka zauna a ina za ka zauna a kan kasar ne dole kai da a cikin wani abin za mu yi zabi a ni'imomin Allah to a ce bautar da muke yi to za ka iya biyan ubangiji abin da ya yi mana ɗaya daga cikin ni'imomin sa kan cikin ni'imar samarwa babu kai aka yi babu da babu ka zo kuma ya yi ka nawa za ka biya ki? a kaddara mutum kama ta ta tsinke a cikin afirka kawai zai je kasa waje ya kashi ko ba za a iya masa wadda irin wacce ta tsinke ba sai a masa kallo ba kalan ga danga ta tata ku amma sai wani da wani bare duk gaba ɗaya halitta jiki da jiki da tsoka da ɓargo da hanji da kwakwalwa halitta a ce tabiya ba za ka iya saboda haka shigar mu aljanna wannan falala ce wannan abin da mu'tazila su fara kaga ana an saba da an saba da kamar wani an tambaye shi yesu zai shiga aljanna ya ce Ka dole ba mutum da gidan ubansa to ba ga matsalar rashin aiki da ko ba dole ba mutum da gidan ubansa to in aka ga bangaren alwa'i alwa'i barko azaba mu'tazila suka ce dukkan wani wanda ya yi laifi kullum Allah ya masa hukuma masa suka ce duk mai sabo ya shiga wuta ba maganar gafara maganar abuwa suka ce wa'in ya haka ya saba alkawari ya zai alkawarin zai yi wa wanda ya yi laifi kaza azaba kuma ya fi domin da su fahimta a nan ba akwai bambanci tsakanin cika alkawari na kyautatawa na kyautayawa irin an maka alkawari za su kayi kaza kayi kaza za a yi maka abu kaza mai kyau sai kai abin nan mai kyau nan wajibi ne a yi maka dukkan wasu masu hankula sun yarda cewa a nan ba a yi maka ba ake samu maka amma wani ya fito ya ce duk wani wanda na samu da laifi kaza eh, eh, da gida ne fito duk wanda na tsara samu a kofar gidan nan nawa yana hada shi da yan sanda yana zuwa sai ya samu wani ya kamata hakuri sai ya fata ko kuma a shi ga wannan ya kamata da wannan karan a kyale shi a nan masu hankali ya su ce kai amma wannan alhaji sai da mutum ya kai mutumin nan ɗansa ɗan sanda saboda mai gafiya alkawari ya kitikawa kan yaban shi za a yi an gane saboda ta ababin alwa'id duk masu hankula sun yi ikidaki idan kai wa'id wato kai da za ka yi abu wanda ya yi masa ta ba ga mai kyau ba duk da aikaci na da na samu ya yi lasti to zan kure shi sai wani ya yi lasti sai ya kira shi yace kai kai ka Allah ka kaza kaza kaza ba je ka wannan kiran da naji maka ba wannan zai ji a cikin alwala da na bude mutunci ka ga yadda yayi alkawari kuma ya ya ta kawai ko rubutu wannan nan yaban shi za a yi kansa za a yi saboda haka ko an mu'tadi da ba su da wannan ba babin wani barin cika alkawarin narko su kautatawa ne kamar yadda wani ke cewa inni idza ma wa'adtuhu إذا أذى أو عدته أو وعدته ومخلف ميعادي ومنجز موعدي سمين إذا نيم واني وأنا كراري بي كنتا سمين إذا نيم واني الكور نرفو وتنمت بناتنا أنا متى كاوان الكوري ونيني saba abin da ya alkawari ne na narko in fata sannan ko mai abin da ne alkawari ne mai kyau in kita shi wannan kira ne yake wa kansa haka da su hankali sun yarda cewa wannan falala ce da aka dan ubangiji ya ce wanda ya kaza innal ladina ya'kuluna amwala la yaqulu zulman inma yaqulu fi bukunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai wani kuma ya ci dukiyar maraya saboda wasu dalilai ubangiji ya biya mata a taskarta saboda wasu dalilai da shi ya sani sannan ya gafarta masa wannan kaga mashi'ar ubangiji ce ta dama saboda wasu abubuwa ba gurin a gurin mu'tazili a cikin ne shi yana daga cikin sharadin mutum ya zama mu'tazili ba za mu zama ba insha Allah sharadin da mutum zai zama mu'tazili ta ya da al-wa'd wal wa'id shine infazul wa'd wal wa'id a wajen wa Allah zartar da alkawarin sa mai kyau a wajen wajabta masa zartar da alkawarin narko da azaba ahlus sunna suka sha banban da wannan shi ne abinda na ibnu tabiya ya isara zuwa gare shi yace wa babul wa'idi was thawabi al azabi nan ƙalin suna maganar su iri ɗaya ce wacce kuka sai kuma na biyar asalin sa na biyar shine babu al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mu'tazila sun sa sharuɗai ko kuma ginshiƙan aqidar shine ba ka samu shugaba yi kabila ko ya aikata aikin fasikanci wajibi ne a cikin shi kuma da karfin ko da ta kai a zubar da jini a yi amfani da makani wani aƙida mutu jila ce in dai mutum ko barri ne mutumin kirki ne amma aka same shi ya yi kabira ya aikata wani fasikanci wani abu da ke ɗan ya roƙe shi to a gurin tilas a kawar da ƙarfin tuwo ne ba maganar cewa a sarara masa ko a sassauta masa ba a kare masa biyayya ba sai ana sun haɗu da tsawarik a aƙidar ahalin suna kuma su ci a ba duk ya yi aikata sabo bai halatta ba mabiyansa su ɗan kami a kanta sai su kawar da shi da ƙarfin tsiya domin galibi abin da yake haifarwa wannan shine zuwa da jini ne ba abin da za su yi haƙuri su ba shi haƙƙin sa Allah ya tura akan na biyayya da sabuwar ta cikin abin da ya sabawa Allah ba ko kuma su nemi nasa aikin gurin Allah haƙƙin su shi da ya cinye musu su nema gurin Allah wannan ita ce akidar halin sunna a kowane zamani to a nan ne mu'tazila da hawari suka saba a halin sunna wannan ita ce ibnu tayyib yake cewa wa ba'd al-amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر وما يتصل من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم abin ke da alaƙa da hukuncin masu sarauta masu biyayyar su da kajiran su hukumin ra'iyyati ma'ahu da hukuncin talakawan su tare da su haka nan wal kalamu fi sahabati wal qarabati da kala akan sahabbai da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kan mu ahli sunna a gurin mu sahabbai dukkanin ku adalai ne akwai bambanci tsakanin adali da masu ne shine wanda baya sabu baya ne sahabbai sukan yi laifi amma a hasanat ɗinsu da zaman da suke kada a nan sallallahu alaihi wasallam a cikin da suka ashi da addinin ya sha ga dukkan abin da za ka tume shi da Allah ya rufe su ya tsaka su ya wanke ga musu alƙawarin gidan aljanna a kira alusunna wanda ita ce kila su dangane da sahabbai ko ba sa rarraba tsakanin sahabbai da karaba wajen girmamawa in yadda cewa suke kusanta da annabi sallallahu alaihi wasallama Kai imani da shi suna da wata martaba ƙari akan kasance wasu sahabbai suna da martabar kuma samun darajar kusantar ko kuma na kusurwa zuwa ga gidan annabi na kusurwa zuwa ga nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan alaihi suna suka yi cewa a Abu Bakar shi ne abdul sahaba su kuɗi ne sannan bayan sa abu abu umar da usman sai ali yadda tasirin su yake a khilafa haka tasirin su yake a falala ahlus suna sun yi da wannan sannan abin da ba tsakanin sahabbai ba za mu sa baki ba ta yadda za mu kushe wannan bangare mu mu yabi wannan bangare mu kushe wannan bangare mu mu fara mu wannan bangare baya a'a mun muna tare da sun gaba daya kuma abin da ya samu tsakanin su na rashin fahimta a zamanin khalifancin sayyidina ali mu a wajen mu wannan wani abu ne da dukkan bangarorin biyu suka yi ijtihadi babu shakka duk aka yi ijtihadi akan wata matsala aka saba to akwai wanda ya dace wanda ke san daidai akwai kuma wanda ya kuskure to haka muke cewa mutanen ali suna mutanen iraq suna kan gaskiya suna kan daidai mutanen ah, sham suna bisa kuskure sai da duk wanda ya ijtihadi idan ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya kuma zunubin sa an gafarta masa wanda ita ce da mu dangane da sahabbai da abin da yake cikin su mutula shi'a waɗanda suke kan akida sun saba mutula abin da suke cewa duk sahabbai nan da suka yi kamar zu tsakanin su wato suka yi rigima tsakanin su bangaren su na ali bangaren su suka ce ɗaya daga cikin bangarorin biyu fasiki ne amma ya halatta a yi duba mutum waye ne ko ya ki ne wato cikin mutanen ali ko mutanen mu'awiya na samu shi da yankin su a yi cikin su ki ne kaga duk kuma shi'a gaba ɗaya suka ce ma ɓangaren mu'awiya ne kan tsakin A ɓangaren ma a kira alu sunna a saba shi ibnu tabiya yake cewa wanda ya yi la'akari da maganganun magabata a cikin daga magabata a cikin waɗannan babu buka duka da ya zana da in ka kira usul ne na mu'tazila ya shimfiɗa su yace in kai da aka yi su zaka ga ma yubayyinu li kulli aqilin adilin wanda zai bayyana wa duk wani mai hankali shi al-mas'ulin idan yakun bainahum min an-nisa'i fi hadhihi al-abwa mutabatan da aka ambata to babu sabani a tsakanin su cikin waɗannan babu buka da akida su kaɗe illa min jinsin min zai bi aqarrahum alaihi alkitab wa sunnah irin su da ba na ta tsakanin mutum da mutum tsakani na a akan wata jisiya amma ba akan tushen addini wato abin da ya shafi jisiya wato wani ɗan abin da bai kai matsayin rukuni a aƙida ba sannan kuma alƙur'ani ya nuna hakan za ta iya faruwa kuma ya bawa ya ba su dama akan wannan wannan shine abinda da ibnu taymiya yake cewa lokaci yayi zamu dakata a nan sati na gaba in Allah ya kai da rai da lafiya sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وليس السلام عليكم أن ألا تل التراويه من كأمة التي يفي a gida ya fi domin wasu na kawo maganganun kai shi yasa nake warware mana wannan matsala ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce afdalu salatin mar fi baitihi illa al-maktuba wato sallar mutum a gidansa ta fi falala in ba farilla ba farilla ita ce ta fi falala cikin masallaci tare da jami'i amma sallar kada a gida ta fi tsalala wannan magana manzo sallar da sallama ya yi ta ba tare da to gaskiya ba sallar tarawih ba farin ba ce don haka ba za ka shiga cikin illal maktuba ba saboda ka tana cikin ana nufin sai afdalu salatin mar'i sai kuma ku duba a lokacin da yana wannan magana a madina wanda masallaci a wurin a lokacin shine masallacinsa wanda za a zo a yi talla a samu lada wato kasan ladan sallah dubu ah, idan da a wani masallacin aka yi ba a nan ba amma duka haka ya fifita sallar mutum a gidansa ya sa malamai suke ganin salatul mar'i fi ne salatul tarawih fi baiti a'la wannan ra'ayin imam malik imam malik imam zalim hijra duk da shi ma a madina yake amma kamar yadda kamar abubakar al-fartoshi ya kawo a cikin littafin albida wal hawadith ra'ayin imam malik shine yana ganin yin ta a gida a adalu kuma raka a goma sha ɗaya ya kawo wannan a cikin littafin sami abubakar karkushi ɗaya daga cikin malaman malikiya ta haka a nan abinda za mu ce idan kana da kalmar da za ka iya tsayawa kai kaɗai kai a gida ka kai a gida ɗin ya fi nada tun kana da himmar da za ka iya tsayawa kai idan ba ka da himmar da za ka iya kai wata in kai kaɗai ne za ka iya cewa ka rika cewa kai bara da ɗan ƙara matsewa kaɗan za ɗan da jiwa har ƙarshe ma dai kai ka gobe dai na yi in har za ka iya samun wannan matsalar to ka shigo masallacin ai kada yaji tun da babu gara kaɗan amma in kana da himmar da za ka tsaya kai kila. ka haddace qur'ani ko ka haddace rabi ko ka haddace kaso mai yawa to ba sharadi bane dai ma sai ka haddace qur'ani wataƙila daga alamtara zuwa nasi ka haddace sabbi da ita rabbikal a'la suratul a'la za ka karanta daga nan zuwa ƙarfi zuwa ƙasa da abin da ya sawwaka kaga za ka iya yi a gida wannan babu komai a nan ba za a ce tilas ko kuma a'a ya fi haka fito ba a'a da haka abinda za a ci wa mutum idan shi yana da himma da zai iya yi a gida to ya a gida ko bai da himma da zai iya yi a gida to ya dawo masallaci a gida an gane ku akwai matsalar shin a madina ko a makka shin sallatar ta a cikin masallaci mai alfarma shi ya fi ko ko abin nan wannan malamai sun yi maganganu a kai har ala'i ya yi littafi guda wanda shi yana ɗaukaka a je masallacin manzo Allah a yi sama da a yi a gida amma malik ga ya saba masa wanda take zan kirga ga iyaye ga mahaifina a matsayin a matsayina na yar ahlus sunna zan iya biyayya ga mahaifana a matsayina na yar ahlus sunna su aura mun ɗan shi'a an da halatta ba yaya zan yi ina neman shawara abu shakka ana yi wa iyaye biyayya wa qadara masa la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana amma biyayyar da ake wa iyaye sharafinsu shi ne su yi umarni da abin da yake kyakkyawa ba saban Allah ba ba mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la a li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq a wata riwaya da yake inna ma'ba'atu fil ma'ruf akan a cikin aikin alheri kawai aikin da babu shakka auren dan a babu alheri a babu shakka auren dan a da zama da shi ma'asiya ce saboda haka a nan babu ba su da iko ko da kwayar jarra na su aurar da ke ga mutumin da yake gagin sahabbai kuma yake kafarta wanda baya ganin martabar abu da umar na sauran musulmi a halar sunna wannan bai halatta kuma duk yadda za su yi kirkiriya lalle kina da wannan dama idan akwai wasu manya da za ki ke zuwa ki kama kafa da su cikin dangi to ki je ki kama kafa da su kuma musamman ma idan suka kasance sun fahimci illa shi'a ko da ba sunna suke kamar ki ba in dai har sun fahimci illa shi'a to ki je ki musu bayani ki nuna musu hadarin auren wannan idan kika samu goyon bayan su kila a karfin waɗannan iyaye amma ba su da wannan in abin ya kai ba ki je gaban alkali ita ba zuga ki yake ba amma in ta kama a jikin aje dan kira da yanci ga auri wanda kike so ba su da yancin su hada ki da wani wanda kika san cewa zai cutar da ke a addini zai cutar da ke a addini ya je ya rika yin auren mutu'a a waje ke ma ya ɗauko kwayar kwayar wajen auren mutu'a ko ya zo ya neme ki ta baya tunda da sun halatta haka su a gurin su halal ne neman mace ta bayan ta to duk zai iya zuwa shi zai dan baka tunda ya je an gaya masa saboda haka kun ga abubuwan da kuma san danga shi ki zo su hayayyafa da shi ki kina ji suna kina gani ku zama shi kamar shi kina ji kina gani ki kiki ci abubakar radiyallahu anhu su ce la'anahullah bai da zaki a shi ga wannan bala'i ne ga ce ga kankanwa ba don haka ba zai yiwu ba zai yi ba to akwai wani wanda yake cewa wata ciki ta mahaifiyarsu ta rasu mahaifiyar ta rasu ta bar dukiya amma sai aka dawa babbar yayin mu tarka juyawa alhali kuma ga shi muna da bukatar da idan aka bar dukiya abin da yake shari'a shine a raba yadda Allah ya raba ya raba kowa a gana shi idan har akwai tunanin a kuɗi bayan an raba sai wanda zai yake sha'awa a juya masa to ya kawo haka ya kamata amma aka dunkule wasu ba sa so suna da nasu bukatun aka ce wasu su wani aiki da hakkin su ko yaro ne karami ba za a juya dukiyar sai an raba yara ne kanana sai an raba sannan sai a juya amma ba a rabawa ba saboda ta tana da haƙƙin a raba a bata nata wannan shine abin da Allah ya yi sai eh, ta wani da alama eh, a ɗan ne abin da yake cewa ga hadisin da mu'awiya ya ce zagi imam ali ana nan a cikin littafin sunan tirmidhi hadisin daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga babansa معاوية ابن أبي سفيان يا أمر سعد ابن أبي وقاص يتي ما منعك أن تسب أبا تراب ما أنا كتباجي أبو تراب فينا الكل سيدنا فقال أما ما ذكرت ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تنحي وانا مغنى تبقى زي أمك أبو هو أكد من ذن الله يفتح فلن أحبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم أبو هو أكد من ذن الله يفتح هذا ذلك zage shi ba zamana ina na samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su suka fi soyuwa daga gare ni sama da dabbobin ni'ima wato raƙuma kuma kamantansu yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya kuru li aliyin wa khalafahu fi ba'd maghazihi yana cewa ali lokacin da ya bar shi ya bar shi a madina domin ya zama khalifansa wato ya zama shine zai mai gurbinta a madina shi ne yakin tabuk قال له علي يا رسول الله تخرجني مع النساء والصبيان ليس ذاك مني يا أراد ماتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي بذاك يرضى كذا ومتعينك أقول إلا كما متعين النبي موسى wato haruna a wajen annabi musa ba sai dai ni babu annabi bayana sai dan shi a yake da hasba ƙarshen hadisi sannan ya ci gaba da cewa cikin hausa yanzu dan ni wannan mai zagin jinin manzon Allah kuma mai umarni a zage shi alhalin manzon Allah ya ce man sabba aliyan faƙar sabbani wanda ya zage alimi ya zaga yake kuma ya ce man ahabba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man aghdabahu faqad aghdaba Allah wa rasulahu to dan ni wannan mun ci shi sai ita ce ta farko zai ci ko in ce kan ba tambaya ba kalubale mai tambaya kalubalensa na farko kalubalensa na biyu yake kabari ya rubuta a cikin baki a shirkul mufassiri na duk da ba larabci mufassiri a rawa da ya shirkul mufassiri da ba alif da lam ba a hada ibafa da ta'arif ba a cewa albabu tari sai babu tari yace ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin ayar innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyah yace abinda ake nufi da khairul bariya shine aliyun wa shi'ati da kuma kafa hujjar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ne ne laifin mu in mun biyayya da wanda kuka yi mata kirari da shekul mufassiri wannan ce kalubalensa na biyu na uku wane ne gaskiyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa a cikin ciki Allah ya jagora to hadisin farko da ya kawo ya ce tirmidhi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kuma yana baka labarin abin da yake tsakanin sayyidina Ali da Muawiya mu ai ba ma koyewa ne ko mu ta koyewa ba mu ta koyewa mutane da za a ga aka yaki dan an ci kaface shi ko ya ci kaface shi ko kaface shi ko kaface mummunan mutane akan sa wannan ba wani abu ne mu abin da muke cewa rashin fahimta ya faru tsakanin mu'awiya da ali ya faru wannan mu ba ma inkarin wannan kuma muna cewa ali shine mai gaskiya amma wannan ba zai ba mu damar mu zage na mu'awiya ba zai ba mu wannan damar ba a hada ke tsakaninsu. ubangiji shi zai yi tawallin hukunci a tsakaninsu kuma tabbas yadda da ali ya samu tabiya daga ma'aikatan lalata alaihi ba wanda zai kullaci mu'awiya ne. har ma ga ɗan shi ɗan shi da cikin sa hasan da mun faɗa hasan ya zo ku cikin kilabar da ake rikici rikici a kanta ya tafi ya danka a gidan a samu zaman ya san ya danka mu'awiya kaga kai abin da kuma a lokacin a lokacin sai hasan yana da rinjina a bayansa rinjina idan ta zai ce zai yaƙi cikin murƙushe mutanen shan to amma shi sun bai ɗau abin kuma ta ɗauki shi ba sai ya na ya nemi sulhu aka kuma sulhu ya ce to ya bar wa mu'awiyar kujerar ya ci gaba da zama to kawai haka mu muna tare da hakan ɗan sai na ali tare da sauran sahabbai a dukkan abin wa a anan mu ba nuna mana ya ci mu'awiyar. ba ta dinga abi wa qas ba wannan ba in ba ka sani ba da shiga baya tare da mutanen shan baya tare da sai da a karɓar ke yake don haka yana mu'amala da nan yana mu'amala da nan sai kuma abin da kake sa mazagi nan ka kama kai kudin ka ba wanda shi ruwa ta wannan hadisin da kake so ka rubuta sannan ka kawo mana hadisin man sabba aliyar faƙar sabba wancan ka ciki ne zama wa ruwa to shi wannan wannan ba hadisi bane irin na ku ne in da aka bata kawo shi a kawo isnadin sai da kawo wancan kan mu sha ba don sallama amma babu a cikin hadisin inda aka halatta mana mu hadisin babu sannan a habba aliya faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man abghada aliya faqad abghada Allah wa rasulahu man annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana akan al-ansar al-ansar min al-iman wa ba'dhum min an-nisa ya faɗi wannan magana a kan al'ankar duk mutanen madina wanda duk sun ce sun yi ridda saboda haka kun yanzu kun iya ku yi abin ku so waɗanda annabi ya wani wajibi ne ce ta wala a jabara saboda haka waɗanda suka fi cancanta su ne sahabban manzo Allah sallallahu saboda haka suna alƙairi ne daga cikin su wannan abin da ta faɗa ba wai ya taƙaita ga Ali ne shi kadai ba shi ya samu muka ce kilan in kana suka so ka kuka kuka bai kila Allah ne ya kulla a soyayya tsakanin mu'mini المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير yadda kafir yake son dan uwansa kafiri Allah ya ce dole dole dole dole ka san uwanka mu'mini in ba haka ba an kina da fasali babba a doron kasa saboda haka wannan aqida ce da take da dukkan mu'mini ka so shi saboda sa annabi ya faɗa wannan akan al'anka kan su imani kin su munafiki kuma yana da suna daga cikin mutanen da suke cewa sun yi rida saboda haka ka fara gyara a cikin ka ka fara fahimtar matsayin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da yarda da kafin ka zo ka shiga gonar waɗanda za su rika zagin suka shiga tawagar tafiyar waɗanda za su rika zagin waɗannan bayan Allah magana shekul mufassirin da ka kawo kuma dai baka ganin littafin ko ka buɗa ka karanta haka ji kasanta abu amma cewar da kai dabari ya kawo a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayar inda labira amurwa mai salihati wadda ya ce abinda ake nufi ya ce abinda ake nufi wani karya kake wa dabari dabari bai ce abinda ake nufi ba dabari a in ka saba karanta littafin su bane in ba ka karanta ba su san gaya maka kaje ka duba yadda yake in ya kawo aya sai ya ce to an fassara ayan nan fassara daban-daban wasu kala kaumun wasu suka ce shi ya kafasar wasu suka ce sai kafasar wasu suka ce sai kafasar da karfi shi ya jire shi ya bata tashi haka ba za ka ɗauko fassarar wasu da ya ce ba ka ce shi ya ce nan labarin yake baka kamar ni kasan yanzu ta yi karatu na gaggaya muku a kan da za suka ce in ka zo ka ce na ce na ce ka shekara dan kawai na ta maka to abin da kabari ya yi a littafi kenan wannan ruwaya da ya kawo sai da ya koro isnadin kuma shi dama abin da yake gaya mana kamar yadda farkon mukaddimar tarihin sa in ya kawo isnadi to ya gama bayani duk wani abu da ka gani ba daidai ba su laifin wanda ke cikin isnadi ne ba nashi bane shi ne sai yake faɗa ra'ayinsa sai ya ce wa aulal aqwali wa aulal aqwali bil haqq bil sawabi kaza kaza kaza wato fassarar da take daidai ita ce kaza kaza kaza ba wanda ya faɗa ba kaga a nan yanzu ka zo ka ce wai kashi ya faɗi wannan kai masa kasafi kai masa kashi ka masa sharri haka ba ba magana kabari ba Mun muguwar magana kuke yake ba mu labari ya kuma faɗi istinadin da kuke dogaro da shi da kuka istinadin a cikin ne da kyau haka nan an ba da labarin mummunar akida ba za ka zo ku jingina mu ba da labarin wannan mummunar ba kaga kuma kana ga na tsalla ku ji kai kafin har mutum ya na kansu abin da kafirci ba a kafarta shi bayani yake yi saboda haka cewar da kai yanzu ne ne ne laifin mu in muka yi biyayya ga wanda kuke yi masa kirari da shirku mu inda za ka yi masa biyayya ba za ka zama a? ba ɗan shi'a ne ba ɗan shi'a ba ne ɗan ɗan na ne kuma maƙin a. da za ka yi masa biyayya to da irin mu za ka zama tabbas ba ka zama sannan wane ne gaskiyar wanda manzan Allah ya rasu akan kirjinsa to mu da abinda muka sani sai da suna aida ce sai dai kuma yanzu aka samu da wata waya daban Allah zai shirya da su gaba ɗaya. Ah, ina ga lokaci ya ya kala ga kowace tambaya dangane da fadin da aka yi fatin na antiterrorism wanda aka daɗe ana ƙoƙarin a yi fatin kanta abu bai yiwu ba ana ta samun matsala a lokacin obasanjo ɗin eh? eh an ka hannu a lokacin obasanjo tuniya su ta ko ta biyu amerika ciki ta turo zai ɗin ya kasa samun shiga ana ƙari ƙarin a cikin da shi kuma da gari umar musa nan ma ba a samu damar shi da shi ba amma ga abin da muke gudu kuma abin da muke gudu kuma sai ba Allah ya mana littafin sa ba kuma muna roƙon da ya mana littafin sa mun fara biyu kenan wato shi wannan bil wato shu'umun bil saboda fassarar shi terrorism din na Amerika ne kun san duk duniya majalisar ɗinkin duniya ta kasa sanya wani tarihi guda na menene terrorism menene ta'addanci saboda a Amerika take ganin ta'addanci ba zai yi ba sauran duniya su mutu ba su ta'addanci ne a kusan a garka yan hamas yan ta'addanci yanzu sulhu su kai da yan fata a garka su suke ba ta yadda da su da yan hamas ba saboda yan ta'addanci kaga ita a gurin da yan ta'addanci amma a gurin sauran mutane na duniya waɗanda suke masu adalci suna ganin wasu mutane suke neman haƙƙin wasu mutane sai musu mamaya aka kwace musu gidan dukkan su da gonakin su ake kashe su don haka suna da damar su fito su kwace aikin su yadda ita ma a cikin wannan gurgurmayar ta zubar da jinin wasu don ta kwaci yanci daga ingila na kowace ƙasa an yarda ta zama da ƙasar yancinta don da harshe na za a haramta musu abin da yake halal abin abun wasu ka sa duk ƙasashe suka ƙiyarda da wannan tarihi ai tarihin ba yan majalisar mu ne suke tarihin ta ba yan majalisar ba ka sai wa cewa bayanin ne ta abin da yake bil din da Amerika fi yawo da shi duniya tana ba shi aka sake shi ne aka kaka mana kuma da man bil shi aka sashi dan a yaki musulunci da musulunci kama wanda ake so a dukkan da ake so a dukkan da aka kama kuna ga an fara kama wasu mai a ƙarƙashin wannan bil din kuma ya za a yi saboda haka mu dai muna roƙon Allah da tsirinsa kuma mun san cewa duk wani gurin da aka so a yi zalincin zalincin bai yiwu ba za ku so ku shi amma kuma ba ku ji daɗi saboda haka Allah ma maɗaukaki sarki ya ce mu kuma abin da muke abin da da da ɗan siyasan cikinmu wanda suke magana da harshen suke sa sura irin samu suke zaune a cikinmu suke faɗakar da su ƙarfi a hankali in ba haka ba to su ba a rusa a rusa kuma jama'a wannan shine abin da wasu kun da su gane bane ko sun gane ko rufe ido Allahu alam amma dai wannan shine hanyar da aka dauki kenan mun ga dai kamar yanzu da ta kuma kamar ta ba musulmi to da muna ta yi kuciya da yawan mu yanzu yawan ma ba za mu yi kuciya da shi ba tunda an yi qur'a mun haɗi. faɗi ya ga ba za ƙara kuciya da yawa ba Allah zai kiyaye mu Allah ya mana lokaci wanda yake neman mu da sharri Allah madaukakin sarki mana maganin sa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi